da farko muna farawa da ƙara jaddada godiyarmu ga allah tabaraka wa ta'ala wanda ya faɗa rayuwarmu ta kawo wannan rana ta alhamis sha uku ga watan tara watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina yau shekara 1443 wanda yau din ita ce ranar 14 ga watan 4 shekara ta 2022 Allah Ta wa ta'ala cikin yardasa da amincewarsa ya tara mu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke nan area a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da tafsirin alkur'ani na wannan shekara da yake gudana a wannan masallaci idan 'yan uwa ba bance ba jiya mun yi magana ne akan hukuncin ila'i wato rantsuwar saki da kuma yadda shari'a ta shigo cikin maganar ta takaita abun a wata hudu bayan wannan wata hudu duk wanda ya rantse ba zai ƙara kusantar matarsa ba to iya abin da shari'a ta ba shi ne wata hudu daga wannan wata hudu sai a zo a tsaye da shi ko dai ya sallame ta ko kuma ya ci gaba da ba ta haƙƙinta wanda da kawai haka ake tafiya kafin ainihin zuwan shari'a musulunci sai namiji ya ta cutar da mace to wannan hukuncin ya gabata a yau kai tsaye za mu shiga cikin hukuncin saki aya ta 228 a cikin suratul baqara Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun bismillahir rahmanir rahim wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun sai ya ce wala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru matan da aka sake su za su jira har sai sun yi tsarki uku ko kuwa su yi haila uku gwargwadon yadda malamai suka tattauna bi ma'ana duk matar da mijinta ya sake ta to hukuncinta shine ta yi wannan jini guda uku Koko ta yi tsarki guda uku haka za ta jira har sai ta yi wannan wala ya hillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna baya halatta ga su mata su ɓoya abin da Allah ya halitta cikin mahaifarsu idan mace tana da ciki ta faɗi idan ba ta da ciki ta faɗi abin da ke gwada mace ba ta da ciki shine haila ko ba haka ba idan ta yi al'ada to ba ciki wannan shine galiban duk da ana samun wasu matan ga ciki ga al'ada amma wannan nadiru ne kaɗan ne wannan nadiru la ba a la'akari da abin da yake ɗan kaɗan nadir sai an daɗe baka samu irin wannan ba wata matar ma in ta ɗauki ciki ba ta ƙara haila sai ta yayi halitta daban-daban kowace da yadda Allah ya halicce ta kuma sannan kullum kana tafiya ne kana ƙara sabon sabon ilimi idan ka gama kware iya ka kura wanda za ka kure ka gama bincike sai wata sabuwar mace ta fito maka daban ita kuma ta ce maka ga yadda take kuma yadda ka iya ana ganewa matan da mazajensu suka sake su za su yi zaman jira na tsarki uku ko al'ada guda uku baya halatta ga iya mace ta ɓoya abin da Allah ya halitta a cikinta na me na ciki koko haila sai yake cewa in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir in dai da gaske mace ta yi imani da Allah ta yi imani da ranar lahira to kada ta yi ƙarya kada ta yi ƙarya a wajen bayyana sirrin cikinta ana gane wannan don a lokacin ana buƙatar sanin meye labari don akan wannan labarin za a yi gini idan ciki gare ta akwai wasu hukunce-hukunce da za su taso idan ko ba ta da ciki to dama hukuncin ai a fili yake jama'a muna gane wannan to baya halatta ga mace ta yi ɓoyo sai dai ta bayyana don haka yake cewa wa bu'ulatuhunna a haƙƙo bi raddihinna fi zalika mazajen matan mazajen mata suke da haƙƙin mai da matansu ba'alu shi ne miji ana ganewa mazajen mata suke da haƙƙin mai da matansu yawa ina jin ko ba a gane wannan gaba ba mijin da ya saki mace shi ke da haƙƙin cewa ya maida ta in ya ce ya maida ta ta maidu kai a matsayinka na uba ba ka da hurumin cewa ba ta maidu ba ba ka isa ba idan akwai mai ja to ita matar ce za ta ja ba kai ne za ka ja ba don ba ka ciki rigima kawai ta kawo ka kai uban yarinya ba ka ciki magana ba ta ka wuce magana ce tsakanin miji dawa da matarsa idan tana da ja ta je kotu alkali ya bincika a yi hukuncin da za a yi in ya kama a kare da kul'i ta biya shi ya sallame ta amma in ya ce ya maida ta to na yaran naku automatically ta maidu matarsa ce automatically ana gane bai ta maidu yanzu sunanta me mata aure kai kuma da kake gefe ɗaya uban ya ka ce bata maidu ba har ma ka nemo miji ka ɗaura mata aure yanzu ka ɗaura aure kan me kan aure ko da yawa waɗannan rigingimu ba suke faruwa ba saboda jahilci da rashin hukunci abu biyu ne matsalar jahilci da rashin hukunci idan da irin wannan uba da ya ɗaura aure kan aure za a tara mutanen gari a kawo shi a mai bulala ashirin gaban jama'a ko talatin bulalan jan kunne to ina ga zai zama wa'azi ga sauran iyaye ana gane wa to rashin yin haka ya sa wasu ke yin karan tsaye su ɗaura aure kan aure tunda shi uba ne mai ɗiya don haka yana ganin yana da ta cewa a kan ɗiyar idan ka aurar da ɗiya to ba ka sallame ta tabbas a matsayinka na maɗaurin aurenta akwai inda za a neme ka a yi magana da kai don wasu abubuwa amma fa ƙarfinka bai kai yadda kai kake tunani ba a je a dawo ai shari'a ta fi ka mai ƙarfi idan ana magana shari'a ajiye ra'ayinka kake da ganinka eh babu wanda yake shigo wa shari'a da matsayinsa ana magana ya shigo cikin magana shari'a ya nuna shi shine ne. ya isa akan kaza ya isa akan kaza ko a'a idan shari'a tana magana kowa a gabanta ɗaya ne ana ganewa yau da za a je kotu duk da kar in yi rigima ga 'yan demokradiyya amma a ɓangaren musulunci umar ɗan khattabi to ya je kotu tare da wa tare da bayahudi ko kuma bayahudan ya kada shi aliyu dan abi talib ya je kotu tare da banasare kuma banasaren ya kada shi kuma shine Sarki musulmi duk gwamnoni shi yake naɗa su da kalma ɗaya na naɗa ka na sauke ka kuma shi ya naɗa alƙalin da kalma ɗaya na naɗa ka kuma zai iya cewa na sauke ka amma kuma anan tun da yanzu shi ke kujera kuma shi ne alkali yanzu sunan shi mai wanda ya kawo shari'a ba sarkin musulmi ba ana gane wannan so don haka ya kamata mutum in zai zo wajen shari'a ya zo wa shari'a a matsayin shi na mai na shi abdullahi shi ko muhammadun shi ko abdurrahmanun shi kada ya zo da wani lakabi da fatan iyaye za su gane wannan wa bu'ulatuhunna a haƙƙo bi raddihinna fi zalika a lokacin da saki ya afku tsakanin miji da mata miji duk duniya miji kaɗai ke da haƙƙin ya ce ya mai da matarsa ko ko bai mai da ta ba kar kai kuma uban ɗa ka yi amfani da ƙarfinka ka ce na mai da ta ba ta maidu ba don kai ba kai ne miji ba ana ganewa yadda ba ka iya cewa na sake maka ita to haka ba ka cewa na maida maka don kana uban ɗa a'a sai dai ka tursasa shi ya saki ko ka tursasa shi ya maida amma ba kai ne mai maidawa ba jama'a mun fahimci kaziyar mazaje ke da ikon yin wannan in aradu islaha idan ana neman a gyara sai Allah ya ce wa lahunna mithlu allazi alaihinna bil ma'rufi mata suna da haƙƙi akan maza irin haƙƙin da maza ke da shi akan mata ina masu maganar human right walahunna mithlul ladhi alaihinna haƙoƙin maza da Allah ya ɗora wa mata cewa mata ku ba maza haƙƙi kaza da haƙƙi kaza da haƙƙi kaza ko to su ma suna da irin wannan haƙƙin akan maza ɗin me bambanci sai ce walin rijali alaihinna daraja sai dai su maza suna da wata daraja da Allah ya fifita su da ita akan mata a nan ne wasu ke samun matsala duk wanda bai yarda namiji na da daraja akan mace ba yana iya barin musulunci domin ya yi raddun alallah ana ganewa yawwa walin rijali na daraja ko da mutum ya zo ya yi ƙarya ya ce what man can do woman can do even better abu kaɗan zai faru a gane maganar shi karya ce faci motar mace za ta yi ta fito ta yi tsaye ana ganewa ai eh abubuwa da yawa wanda mata za su yi mu maza ba za mu iya yi ba abu da yawa mata za su yi mu ba mu iyawa saboda ɗabi'ar da Allah ya ɗora su a kai abubuwa da yawa za mu yi mu maza su ko mata ba su iyawa saboda ɗabi'un da Allah ya ɗora mu a kai shi me zai sa ba za mu bar Allah da tsare-tsarensa ba ana ganewa mu bar Allah ta'ala da tsare-tsarensa da ya yi ya yi maza akan wata ɗabi'a kuma ya ɗora musu ayyukan da suka dace da irin ɗabi'arsu su sannan ya yi mata a kan wata ɗabi'a sannan kuma ya ɗora masu ayyukan da suka dace da mai da irin ɗabi'arsu jama'a muna gane wannan wannan aya tana nan haka take muhkama walin rijali alaihin na daraja wallahu azizun hakimun allah mabuwayi ne allah mai hikima ne wannan aya bayanin iddatul mutallaka za ta mana bayanin idda na matar da aka sake ta almutallaka ana ganewa iddar wadda mijinta ya rasu za mu same shi nan gaba kuma ina sa ran ya shigo cikin karatunmu na bana insha Allah imamun sabuni a cikin tafsiru ayatul ahkam ya ce faɗin Allah ta'ala da ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wannan thalathata quru Walƙur'u inda ahalil hijaz larabawan da suke bangaren hijaz idan aka ce ƙuri'i a wurinsu mace shine a tuhuru mace za ta jira sai ta yi tsarki ɗaya bayan ɗaya har guda uku sai ta yi tsarki sai a ce ɗaya kenan in ta ƙara tsarki biyu kenan in ta ƙara tsarki uku kenan mutumin da ya fito balarabe wanda ya fito bangaren hijaz idan ka ce ƙuri zai ce maka tsarki a lokacin bangaren 'yan iraki su kuwa ba haka larabcinsu yake ba idan aka ce salafata quru ana nufin alhaid haila kenan sai ta yi jini uku su a wurin jini uku ne idda su wannan a wurinsu tsarki uku ne idda abin dan kaɗan ne tsakani kusan abu guda ne amma dai aka ce tsarki mun san me tsarki idan aka ce jini mun san me jini jini shine wanda yake zuba yakan yi sati yakan yi kwana uku ko daga ainihin ah, mahaifan mace shi ko tsarki shine bayan an gama jinin a je a yi wanka to yanzu an yi tsarki kenan wasu malamai suka ce a'a ana gama jinin an yi tsarki gama jinin shine shiga tsarki shi wanka hukuncin shi daban ba tsarki ba ne. to duka dai wannan maganganu ne na malamai wanda muna kokarin takaita su ne kada magana ta yawa amma akwai bayanai na malamai kuma kowane zai amfane mu saboda matsala ta aure da saki ta shafe mu kai tsaye Allah ta'ala ya taimake mu A Ibnul haim a cikin atibiyan fi tafsir garib al-qur'an shi ma ya kawo irin wannan bayani shi imamu sabuni yake cewa aslul kur'u? al-ijtima shine haduwa bi ma'ana wasu summiya qur'an li-ijtima'i fi rahim domin jini na taruwa a mahaifan mace taruwar jini a mahaifan mace to shi a wurinsa shi ya kawo shi a matsayin ƙur'u so wannan kenan to waɗanda suka ce ƙur'u kamar da ibn al-haim ya kawo shine a tuhuru hijazawa kenan ko da waɗanda suka ce ƙur'u shine haila wa kullum a asaba ibn al-haim ya ce wannan yayi daidai shi ma wancan yayi daidai ana ganewa babu wanda ya kuskurantar kowa daidai li'annal qur'a khurujun min shay'in ila shay'in domin aka ce qur'u shine a fita daga wani abu a shiga wani abu a fita daga tsarki a shiga jini a fita daga jini a shiga tsarki ana ganewa khurujun min shay'in ila shay'in ita mace dole tana cikin ɗaya ko dai tana cikin tsarki ko tana cikin al'ada ana gane wannan ko tana cikin tsarki ko tana cikin al'ada ɗayan biyu fa kharajatil mar'atu min al ila tuhuri wa min al tuhuri ila al an samu hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce mata amaraha yace an salata annabi ya ce wa Aisha ki bar sallah ayyama aqra'iha lokacin da kike qur'u qur'unki kwanakin qur'u din ana ganewa to menene kurwa nan kenan haila kenan ana ganewa kwanakin da kike haila ki bar sallah hadisin yana cikin sahihu abi daud hadisi na ɗari biyu da tamanin da biyar babban malami na tafsirin alkur'ani a sheikh Muhammadu amin Ibnu muhammadul mukhtar a shanƙiti allah ya masa rahma. a cikin tafsirin sa'adu wa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'ani da ya zo duba wannan aya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru yace zahiru hadhihi al aya shumulu hali jami'il mutallaqat tunda Allah ya ce matan da aka saka za su jira su yi jini uku ko za su jira su yi tsarki uku ko kenan dukkanin mata kenan ko ba ka ba kenan duk macen da aka saka jini uku za ta yi idan muka ɗauki zahirin wannan aya duk macen da aka saki jini nawa za ta yi uku duk macen da aka saki tsarki nawa za ta yi uku idan mun kalli zahirin wannan aya haka magana take walakin na bayyana fi ayatin ukar. Allah ya bayani a wasu ayoyin daban khuruja ba'd al-mutallaqat min hadha al-umum an samu fitar wasu mata daga wannan ba sa cikin wannan bayanin bai shafe su ba akwai matan da ba jini uku za su yi ba ana ganewa akwai matan da su ba da jini uku suke haila ba sun fita daga wannan umumin wanda mata ne ka koma cikin suratul talaq aya ta hudu Allah ta'ala ya ce wallati ya isna min al mahid min nisa'i wallati ya isna min al mahid min nisa'ikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathata ashhur sai ya ce to masu ciki fa wa ulatul ahmali to an gode gwani jama'a mu lura da wannan zan ɗauko mana iya inda bayanin yake daga cikin waɗanda ba su shiga waccan aya masu fita idda da jini uku ba haka Allah ce ba saboda shi ne mafi rinjayen mata asali a mace wato asalin al'amarin mace a sake ta idan aka sake ta lami lafiya za ta yi jini nawa jini uku ko ta yi tsarki nawa tsarki uku to akwai matar da an sake ta tana cikin wani hali to ita nata ba jini uku ba ne daga ciki yake cewa kalhawamile kamar masu ciki almansusi wa'anda nassi ya zo daga cikin alkur'ani kai tsaye ala anna annahunna la ko wato ala anna hunna, wada'ul alhamdi. iddasu su shine sauke ciki haihuwa haihuwa Allah ta'ala ce wa ulatul ahmali matar da aka sake ta tana da ciki ajaluhunna lokacinsu da idda ke karewa an ya ana hamlahunna su sauke ciki da za a saki mace da safe ta haihu da yamma Shi kenan sai magana aure akwai wanda suka ce za ta yi aurenta malamai kuma na musulunci sai ta yi aurenta kawai da yamma lahiya lau wanda zai ce jini jinin fa ko miji ba zai kusance ta ba amma wannan jinin bai hana daura aure ana gane bai jini bai hana daura aure amma miji ba zai kusance ta da jini ba hukuncin kusanta daban hukuncin daura aure daban eh mutum na iya idan ya mallaki kayansa sai je ya aje abin shi a gida eh, ko ba haka ba yawa tun da ya mallaka sai zai ajiye aje a gida lokaci na zuwa walau ba adal lahazat ko da bayan 'yan sa'o'i ne ta fita daga mai daga idda in dai mace ta haihu da saki da kwana ɗaya ko da sati ɗaya ko da wata ɗaya ta gama idda ta fita daga wancan mijin ta sallame shi idan yana bukatan matarsa saki ɗaya ne sai ya koma ya ba da sabon sadaki su zauna su yi ciniki a sake sabon ɗaura aure idan yana buƙatar ta ya biya sadaki a ɗaura aure ana ganewa kuma ya shigo cikin manema yana kallo wata rana zai zo ya tadda wani ya zo taɗi kuma dole ya jira wannan ya gama shi ma ya shigo da tashi buƙata da ba haka ba tunda ya yi sakaci ta riga ta me ta haihu inda ba ta haihu ba kuma akwai sauran komowa sai ya ce ya mai da abin shi ba wanda ya isa ya ce bata maido ba ba shi amma yanzu dole yi mai ya jira tun da ta riga ta haihu jama'a mun gane wannan yanzu wannan mun samu kaso na farko na matan da suka fita daga cikin wancan tsari na tsarki uku ko jini uku ko mun samu kaso na farko sai kaso na biyu su ne kalmutallaqati kabalar dukuli bihinna kamar matar da aka sake ta kafin a kwanta da ita an aure ta an sake ta kafin a kwanta da ita ala annahunna la iddata alaihinna aslan ita wannan ko iddan ma ba ta yi ba idda a kanta Allah ta'ala ya ce wa manzansa annabi Muhammad ya gaya wa masu imani ya yi wa lazina amanu idza nakahtumul mu'minati

ita ma ba ta cikin waɗanda za su yi tsarki uku ba ta cikin waɗanda za su yi jini uku bal ita wannan ba ma idda a kanta Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani idza nakahtumul mu'minati idan kuka auri muminai mata sun hunna sai kuma kuka sake su min qabali an hunna kafin ku shafe su kafin ku kusance su da kwanciya fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha ba ku da wata idda a kansu da za ta yi muku shikenan ba sai ta idda ba yanzu mai sunanta budurwa ko zaura eh sakin wawa a'a to haka kanawa suke cewa to zage zagifa eh ba su da hausa to kenan ni dai ba ruwa da eh a to eh, ka san wai faɗan da ba ruwan ka daɗin kallo gare shi ko yanzu dai ku gama sai ku ware mana tsakanin kanawa da zage-zage suwaye gaba kuma suwaye manya eh yawa to suna cewa sakin wawa wannan ba ta daga cikin sakin wawa Don gaba ɗaya ma ba a ma kai ga auren ba sakin wawa a ɗan abin da na fahimta shine matar da aka ɗan zauna da ita na wani lokaci wata uku hudu bai wuce shekara ba sai aka sake ta ita ake kira mai sakin wawa meye matsayinta budurwa ko ba zawara? ya za a kira ta ba a kwanta da ita ba ba a kwanta da ita ba budurwa ce ko yauwa budurwa ce auren da aka ɗaura me matsayin shi eh? a auren da aka ɗaura me sa ba aure ba ne tun da ta yi aure an sake ta ita kuma budurwa ba ta taba aure ba ba zawara ce ta kamata ya in ba da wannan aikin kowa ya kokari ya je nemo mana ku tambayo mana malamai don Allah matar da aka aure ta tana budurwa eh an aure ta sai aka sake ta kafin a kwanta da ita budurwa ce ko bazawara eh a'a a je a nemo mana daga nan har zuwa gobe eh Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa idan kuka auri muminai mata thumma buhunna sai kuka sake su min qabali an tamassuhunna kafin ku kwanta da su fa malakum alaihinna min iddatin ta'tadduna baka da wani idda akanta dama za ta yi maka idda ne don a gane tana da ciki ko ba ta da ciki ko kuwa to yanzu wannan babu shi don me ba a ma kwanta ba bare a samu ciki jama'a muna fahimta fa malakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha sai dai duk da haka kyawun musulunci famatti uhunna ku jiyar da su daɗi ana ba yawwa ka samu wata 'yar mota e eh, ko irin 'yar mota miliyan biyar ko ta miliyan goma mai kyau ce wannan ki yi haƙuri da na ɗan ɓata miki rayuwa an gane ai ki maneji da wannan ko wani gida a wuri kaza shi ma ga takardun na baki shi akwai abu kaza akwai abu kaza in dai akwai wadata ka zama mai alheri ka aure ta kafin ka ma tare da ita gaba ɗaya wala Allah ka ji labari akwai wata matsala ana ganewa sai ka ga to maimakon maganin kada a yi kar a kar a fara to kuma kana jin nauyin iyayen ko akwai mutunci sai ka rabu da ita tun kafin a zo a tare tun da an riga an ɗaura aure sai wani abu ya bayyana gare ka jama'a muna fahimta wannan tana da wani ciwo ko tana da wata matsala sai ka sake ta to duk da haka ana so ka gwada cewa kai musulmi ne kai mabiyin annabi muhammad ne kai mata alheri da yawa kai mata abin kirki kai mata abubuwa haka annabi yake yi eh annabi sallallahu ya auri wata mata sai ta gamu da mai dubaran mata aka ce idan annabi ya shigo ɗakin ki ki ce a'udhu billahi minka ita bata san tarko bane na mata yana zuwa ko ta ce a'udhu billahi minka annabi ya ce to laqad ustubi bi azim lalle kin nemi tsari da babba Allah babba ne ya isa a nemi tsari da shi Tun da kin nemi Allah ya tsare ki daga ni annabi sai ya sallame ta ana ganewa daga ta yi ta yi asara ba yadda za a yi ta samu wuji kamar annabi bare wanda ya kai annabi bare wanda ya fi annabi daga ta yi asara shikenan annabi ya sallame ta ya haɗa mata da abubuwa abubuwa da yawa kenan aka maida ta gida wasu suka ce ta koma ga Allah ba ta aure ba ana gane wannan yawwa ku koya wa ku dubara musamman in za ta shiga gidan kishiyoyi ta tafi da kwakwalwa da hankali da tunani hmm. an fahimta ai to kaji Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wasarrihuhunna sarahan jamila ku yalwata musu yalwatawa kyakkyawa ku ahmina shaitanur rajim bismillahir rahmanir rahim wa nasta'inuhu min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا آمين وانفعنا بما علمتنا آمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko muna farawa da ƙara jaddada godiyarmu ga allah tabaraka wa ta'ala wanda ya faɗa rayuwarmu ta kawo wannan rana ta alhamis sha uku ga watan tara watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina yau shekara 1443 wanda yau din ita ce ranar 14 ga watan 4 shekara ta 2022 Allah tabaraka wa ta'ala cikin yardasa da amincewarsa ya tara mu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke nan area 10 a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da tafsirin alkur'ani na wannan shekara da yake gudana a wannan masallaci idan 'yan uwa ba bance ba jiya mun yi magana ne akan hukuncin ila'i wato rantsuwar saki da kuma yadda shari'a ta shigo cikin maganar ta takaita abun a wata hudu bayan wannan wata hudu duk wanda ya rantse ba zai ƙara kusantar matarsa ba to iya abin da shari'a ta ba shi ne wata hudu daga wannan wata hudu sai a zo a tsaye da shi ko dai ya sallame ta ko kuma ya ci gaba da bata haƙƙinta wanda da kawai haka ake tafiya kafin ainihin zuwan shari'a musulunci sai namiji ya ta cutar da mace to wannan hukuncin ya gabata a yau kai tsaye za mu shiga cikin hukuncin saki aya ta 228 a cikin suratul baqara Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun bismillahir ya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru matan da aka sake su za su jira har sai sun yi tsarki uku ko kuwa su yi haila uku gwargwadon yadda malamai suka tattauna bi ma'ana duk matar da mijinta ya sake ta to hukuncinta shine ta yi wannan jini guda uku Koko ta yi tsarki guda uku haka za ta jira har sai ta yi wannan wala ya hillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna baya halatta ga su mata su ɓoya abin Allah ya halitta cikin mahaifarsu idan mace tana da ciki ta faɗi idan ba ta da ciki ta faɗi abin da ke gwada mace ba ta da ciki shine haila ko ba haka ba idan ta yi al'ada to ba ciki wannan shine galiban duk da ana samun wasu matan ga ciki ga al'ada amma wannan nadiru ne kaɗan ne wa nadiru la yuqas ba a la'akari da abin da yake ɗan kaɗan nadir sai an daɗe baka samu irin wannan ba wata matar ma in ta ɗauki ciki ba ta ƙara haila sai ta yayi halitta daban-daban kowace da yadda Allah ya halicce ta kuma sannan kullum kana tafiya ne kana ƙara sabon ilimi idan ka gama kware iya ka kura wanda za ka kure ka gama bincike sai wata sabo mace ta fito maka daban ita kuma ta ce maka ga yadda take kuma yadda ka iya ana ganewa matan da mazajensu suka sake su za su yi zaman jira na tsarki uku ko al'ada guda uku baya halatta ga iya mace ta ɓoya abin da Allah ya halitta a cikinta na me na ciki koko haila sai yake cewa in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir in dai da gaske mace ta yi imani da Allah ta yi imani da ranar lahira to kada ta yi ƙarya kada ta yi ƙarya a wajen bayyana sirrin cikinta ana gane wannan don a lokacin ana buƙatar sanin meye labari don akan wannan labarin za a yi gini idan ciki gare ta akwai wasu hukunce-hukunce da za su taso idan ko ba ta da ciki to dama hukuncin ai a fili yake jama'a muna gane wannan to baya halatta ga mace ta yi ɓoyo sai dai ta bayyana don haka yake cewa wa bu'ulatuhunna a haƙƙo bi raddihinna fi zalika mazajen matan mazajen mata suke da haƙƙin mai da matansu ba'alu shine miji ana ganewa mazajen mata suke da haƙƙin mai da matansu yawa ina jin ko ba gane wannan gaba ba mijin da ya saki mace shi ke da haƙƙin cewa ya maida ta in ya ce ya maida ta ta maidu kai a matsayinka na uba ba ka da hurumin cewa ba ta maidu ba ba ka isa ba idan akwai mai ja to ita matar ce za ta ja ba kai ne za ka ja ba don baka ciki rigima kawai ta kawo ka kai uban yarinya baka ciki magana ba ta kawuci magana ce tsakanin miji dawa da matarsa idan tana da ja ta je kotu alkali ya bincika a yi hukuncin da za a yi in ya kama a kare da kul'i ta biya shi ya sallame ta amma in ya ce ya maida ta to na yaran naku automatically ta maidu matarsa ce automatically ana gane bai ta maidu yanzu sunanta me mata aure kai kuma da kake gefe ɗaya uban ya ka ce bata maidu ba har ma ka nemo miji ka ɗaura mata aure yanzu ka ɗaura aure kan me kan aure ko da yawa waɗannan rigingimu ba suke faruwa ba saboda jahilci da rashin hukunci abu biyu ne matsalar jahilci da rashin hukunci idan da irin wannan uba da ya ɗaura aure kan aure za a tara mutanen gari a kawo shi a mai bulala ashirin gaban jama'a ko talatin bulalan jan kunne to ina ga zai zama wa'azi ga sauran iyaye ana ganewa to rashin yin haka ya sa wasu ke yin karan tsaye su ɗaura aure kan aure tunda shi uba ne mai ɗiya don haka yana ganin yana da ta cewa a kan ɗiyar idan ka aurar da ɗiya to ba ka sallame ta tabbas a matsayinka na maɗaurin aurenta akwai inda za a neme ka a yi magana da kai don wasu abubuwa amma fa ƙarfinka bai kai yadda kai kake tunani ba a je a dawo ai shari'a ta fi ka mai ƙarfi idan ana magana shari'a ajiye ra'ayinka kake da ganinka eh babu wanda yake shigo wa shari'a da matsayinsa ana magana ya shigo cikin magana shari'a ya nuna shi shine wane ya isa akan kaza ya isa akan kaza ko a'a idan shari'a tana magana kowa a gabanta ɗaya ne ana ganewa yau da za a je kotu duk da kar in yi rigima ga 'yan demokradiyya amma a ɓangaren musulunci umar ɗan khattabi to ya je kotu tare da wa tare da bayahudi ko kuma bayahudan ya kada shi aliyu dan abi talib ya je kotu tare da banasare kuma banasaren ya kada shi kuma shine sarki musulmi duk gwamnoni shi yake naɗa su da kalma ɗaya na naɗa ka na sauke ka kuma shi ya naɗa alkalin da kalma ɗaya na naɗa ka kuma zai iya cewa na sauke ka amma kuma anan tun da yanzu shi ke kujera kuma shine alkali yanzu sunan shi mai wanda ya kawo shari'a ba sarkin musulmi ba ana gane wannan so don haka ya kamata mutum in zai zo wajen shari'a ya zo wa shari'a a matsayin shi na mai na shi abdullahi shi ko muhammadun shi ko abdurrahmanun shi kada ya zo da wani lakabi da fatan iyaye za su gane wannan wa bu'ulatuhunna a haƙƙo bi raddihinna fi zalika a lokacin da saki ya afku tsakanin miji da mata miji duk duniya miji kaɗai ke da haƙƙin ya ce ya mai da matarsa ko ko bai mai da ta ba kar kai kuma uban ɗa kai amfani da ƙarfinka ka ce na mai da ta bata maidu ba don kai ba kai ne miji ba ana ganewa yadda ba ka iya cewa na sake maka ita to haka ba ka cewa na maida maka don kana uban ɗa a'a sai dai ka tirsasa shi ya saki ko ka tirsasa shi ya maida amma ba kai ne mai maidawa ba jama'a mun fahimci kaziyar mazaje ke da ikon yin wannan in aradu islaha idan ana neman a gyara sai Allah ya ce wa lahunna mithlul ladhi alaihin bil ma'rufi mata suna da haƙƙi akan maza irin haƙƙin da maza ke da shi akan mata ina masu maganar human right Wa walahunna mithlul ladhi alaihin haƙƙoƙin maza da Allah ya ɗora wa mata cewa mata ku ba maza haƙƙi kaza da haƙƙi kaza da haƙƙi kaza ko to su ma suna da irin wannan haƙƙin akan maza ɗin me bambanci sai ce walin rijali alaihin na daraja sai dai su maza suna da wata daraja da Allah ya fifita su da ita akan mata a nan ne wasu ke samun matsala duk wanda bai yarda namiji na da daraja akan mace ba yana iya barin musulunci domin ya yi raddun alallah ana ganewa yawa walin rijali alaihinna daraja ko da mutum ya zo ya yi ƙarya ya ce what man can do woman can do even better abu kaɗan zai faru a gane magana shi karya ce faci motar mace za ta yi ta fito ta yi tsaye ana ganewa ai eh abubuwa da yawa wanda mata za su yi mu maza ba za mu iya ba abu da yawa mata za su yi mu ba mu iyawa saboda ɗabi'ar da Allah ya ɗora su a kai abubuwa da yawa za mu yi mu maza su ko mata ba su iyawa saboda ɗabi'un da Allah ya ɗora mu a kai shi me zai sa ba za mu bar Allah da tsare-tsarensa ba ana ganewa mu bar Allah ta'ala da tsare-tsarensa da yi ya yi maza a kan wata ɗabi'a kuma ya ɗora musu ayyukan da suka dace da irin ɗabi'arsu sannan ya yi mata a kan wata ɗabi'a sannan kuma ya ɗora masu ayyukan da suka dace da mai da irin ɗabi'arsu jama'a muna gane wannan wannan aya tana nan haka take muhkama walin rijali alaihin na daraja wallahu azizun hakimun allah mabuwayi ne allah mai hikima ne wannan aya bayanin iddatul mutallaka za mana bayanin idda na matar da aka sake ta al-mutallaka ana ganewa iddar wadda mijinta ya rasu za mu same shi nan gaba kuma ina sa ran duk ya shigo cikin karatunmu na bana insha Allah imamun sabuni a cikin tafsiru ayatul ahkam ya ce faɗin Allah ta'ala da ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wannan thalathata quru wal qur'u inda ahlil hijaz larabawan da suke bangaren hijaz idan aka ce ƙuri'i a wurinsu mace shine a tuhuru mace za ta jira sai ta yi tsarki ɗaya bayan ɗaya har guda uku sai ta yi tsarki sai a ce ɗaya kenan in ta ƙara tsarki biyu kenan in ta ƙara tsarki uku kenan mutumin da ya fito balarabe wanda ya fito ɓangaren hijaz idan ka ce ƙuri'i zai ce maka tsarki a lokacin ɓangaren 'yan iraki su kuwa ba haka larabcinsu yake ba idan aka ce salafata ƙuru ana nufin alhaid haila kenan sai ta yi jini uku su a wurinsu jini uku ne idda su wannan a wurinsu tsarki uku ne idda abin ɗan kaɗan ne tsakani kusan abu guda ne amma dai aka ce tsarki mun san mai tsarki idan aka ce jini mun san mai jini jini shine wanda yake zuba yakan yi sati yakan yi kwana uku ko daga ainihin ah, mahaifan mace shi ko tsarki shine bayan an gama jinin aje ayi a yi wanka to yanzu an yi tsarki kenan wasu malamai suka ce a'a ana gama jinin an yi tsarki gama jinin shine shiga tsarki shi wanka hukuncin shi daban ba tsarki ba ne to duka dai wannan maganganu ne na malamai wanda muna ƙoƙarin takaita su ne kada magana ta yawa amma akwai bayanai na malamai kuma kowane zai amfane mu saboda matsala ta aure da saki ta shafe mu kai tsaye Allah ta'ala ya taimake mu A Ibnul haim a cikin atibiyan fi tafsiri al qur'an shi ma ya kawo irin wannan bayani shi imamu sabuni yake cewa aslul qur'u al-ijtima shine haɗuwa bi ma'ana wa summiya qur'an li-ijtima'i ad-dami fi rahim domin jini na taruwa a mahaifan mace taruwar jini a mahaifan mace to shi a wurinsa shi ya kawo shi a matsayin qur'u so wannan kenan to waɗanda suka ce ƙur'u kamar da ibn al-ha'im ya kawo shine a tsuhuru hijazawa kenan ko da waɗanda suka ce ƙur'u shine haila wa kullun qad asaba ibn al-ha'im ya ce wannan yayi daidai shi ma wancan yayi daidai ana ganewa babu wanda ya kuskurantar kowa daidai li'anna al-qur'a khurujun min shay'in ila shay'in domin aka ce qur'u shine a fita daga wani abu a shiga wani abu a fita daga tsarki a shiga jini a fita daga jini a shiga tsarki ana ganewa hurujun min shay'in ila shay'in ita mace dole tana cikin ɗaya ko dai tana cikin tsarki ko tana cikin al'ada ana gane wannan ko tana cikin tsarki ko tana cikin al'ada ɗayan biyu eh فخرجت ila tuhuri wa min الطهور ila الطهور An samu أنسى Aisha Allah ya kara mata yadda. annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce mata a maraha ya ce an tada as-salata ayyama a qara'iha annabi ya ce wa aisha ki bar sallah ayyama a qara'iha lokacin da kike qur'u qur'unki kwanakin qur'u din ana ganewa to menene a nan kenan haila kenan ana ganewa kwanakin da kike haila ki bar sallah hadisin yana cikin sahihu abi dawud hadisi na 285 babban malami na tafsirin alkur'ani a sheikh muhammadu amin ibn muhammadu muhtar a shankiti allah ya masa rahama a cikin tafsirin sa'aduwa bayan fi idahil qur'ani bil qur'an da ya zo duba wannan aya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru yace zahiru hadhihi al aya shumulu hali jami'il mutallaqat tunda Allah ya ce matan da aka saka za su jira su yi jini uku ko za su jira su yi tsarki uku ko kenan dukkanin mata kenan ko ba haka ba kenan duk macen da aka saka jini uku za ta yi idan muka ɗauki zahirin wannan aya duk macen da aka saki jini nawa za ta yi uku duk macen da aka saki tsarki nawa za ta yi uku idan mun kalli zahirin wannan aya haka magana take walakin hubayya bayyana fi ayatin ukhra Allah ya bayani a wasu ayoyin daban khuruja ba'd al-mutallaqat min hadha al-umum an samu fitar wasu mata daga wannan ba sa cikin wannan bayanin bai shafe su ba akwai matan da ba jini uku za su yi ba ana ganewa akwai matan da su ba da jini uku suke haila ba sun fita daga wannan umumin wani mata ne ka koma cikin suratul talaq aya ta hudu Allah ta'ala ya ce واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر سيأتي ثلاثة أشهر والله لم يئن ثم سأتكي فا وإن wa ulatul gode wani jama'a mu lura da wannan zan ɗauko mana iya inda bayanin yake daga cikin waɗanda ba su shiga waccan aya masu fita idda da jini uku ba haka Allah ce ba saboda shi ne mafi rinjayen mata asali a mace wato asalin al'amarin mace a sake ta idan aka sake ta lami lafiya za ta jini nawa jini uku ko ta tsarki nawa tsarki uku to akwai matar da an sake ta tana cikin wani hali to ita nata ba jini uku ba ne daga ciki yake cewa kalhawamile kamar masu ciki almansusi wa'anda nassi ya zo daga cikin alkur'ani kai tsaye ala anna annahunna la ko wato ala anna hunna, wada'ul ulhamdi idda su shine sauke ciki haihuwa haihuwa Allah ta'ala ce wa ulatul ahmali matar da aka sake ta tana da ciki hunna. lokacinsu da idda ke karewa an zo ana hunna. su sauke ciki da za a saki mace da safe ta haihu da yamma Shi kenan sai magana aure akwai wanda suka ce za ta yi aurenta malamai kuma na musulunci sai ta yi aurenta kawai da yamma lahiya lau wanda zai ce jini jinin fa ko miji ba zai kusance ta ba amma wannan jinin bai hana daura aure ana gane bai jini bai hana daura aure amma miji ba zai kusance ta da jini ba hukuncin kusanta daban hukuncin daura aure daban eh mutum na iya idan ya mallaki kayansa sai ya je ya aje abin shi a gida eh, ko ba haka ba yawa tunda ya mallaka sai zai aje a gida lokaci na zuwa walau ba da lahazat ko da bayan 'yan sa'o'i ne ta fita daga me daga idda in dai mace ta haihu da saki da kwana ɗaya ko da sati ɗaya ko da wata ɗaya ta gama idda ta fita daga wancan mijin ta sallame shi idan yana buƙatar matarsa saki ɗaya ne sai ya koma ya bada sabon sadaki su zauna su yi ciniki a sake sabon ɗaura aure idan yana buƙatar ta ya biya sadaki a ɗaura aure ana ganewa kuma ya shigo cikin manema yana kallo wata rana zai zo ya tadda wani ya zo taɗi kuma dole ya jira wannan ya gama shi ma ya shigo da tashi buƙata da ba haka ba tunda ya yi sakaci ta riga ta me ta haihu inda ba ta haihu ba kuma akwai sauran komowa sai ya ce ya mai da abin shi ba wanda ya isa ya ce bata maidu ba ba shi amma yanzu dole yi mai ya jira tunda ta riga ta haihu jama'a mun gane wannan yanzu wannan mun samu kaso na farko na matan da suka fita daga cikin wancan tsari na tsarki uku ko jini uku ko mun samu kaso na farko sai kaso na biyu su ne kalmutallakati kabalar dukhuli bihinna kamar matar da aka sake ta kafin a kwanta da ita an aure ta an sake ta kafin a kwanta da ita ala annahunna la iddata alaihinna aslan ita wannan ko iddan ma ba ta yi ba idda a kanta Allah ta'ala ya ce wa manzansa annabi Muhammad ya gaya wa masu imani ya na amanu idza nakahtumul mu'minati

ita ma ba ta cikin waɗanda za su yi tsarki uku ba ta cikin waɗanda za su yi jini uku bal ita wannan ba ma idda a kanta Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani idza nakahtumul mu'minati idan kuka auri muminai mata sun matsallakatumuhunna sai kuma kuka sake su min qabali an hunna kafin ku shafe su kafin ku kusance su da kwanciya fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha ba ku da wata idda a kansu da za ta yi muku Shi nan ba sai ta idda ba yanzu mai sunanta budurwa ko bazaura eh sakin wawa a'a to haka kanawa suke cewa to zage zagi ba eh ba su da hausa to kenan ni dai ba ruwa da eh a to eh, ka san wai faɗan da ba ruwanka daɗin kallo gare shi ko yanzu dai ku gama sai ku ware mana tsakanin kanawa da zage-zage suwaye gaba kuma suwaye manya eh yawa to suna cewa sakin wawa wannan ba ta daga cikin sakin wawa don gaba ɗaya ma ba a ma kai ga auren ba sakin wawa ɗan abin da na fahimta shine matar da aka ɗan zauna da ita na wani lokaci wata uku hudu bai wuce shekara ba sai aka sake ta ita ake kira mai sakin wawa meye matsayinta budurwa ko ba zawara? ya za a kira ta ba a kwanta da ita ba ba a kwanta da ita ba budurwa ce ko yawwa budurwa ce auren can da aka daura me matsayin shi eh a auren da aka daura me sa ba aure ba ne to tunda ta yi aure an sake ta ita kuma budurwa ba ta taba aure ba ba zawara ce to kamata ya in ba da wannan aikin kowa ya kokari ya je nemo mana ku tambayo mana malamai don Allah matar da aka aure ta tana budurwa eh an aure ta sai aka sake ta kafin a kwanta da ita budurwa ce ko zaura eh a'a a je a nemo mana daga nan har zuwa gobe eh Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa idan kuka auri muminai mata thumma dallaqatumuhunna sai kuka sake su min qabali an hunna kafin ku kwanta da su fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadduna baka da wani idda akanta dama za ta yi maka idda ne don a gane tana da ciki ko ba ta da ciki ko kuwa to yanzu wannan babu shi don me ba a ma kwanta ba bare a samu ciki jama'a muna fahimta fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha sai dai duk da haka kyawun musulunci famatti uhunna ku jiyar da su daɗi gani ba? yawwa ka samu wata 'yar mota e eh, ko irin 'yar motar miliyan biyar ko ta miliyan goma mai kyau ce wannan ki yi haƙuri da na ɗan ɓata miki rayuwa an gane ai ki maneji da wannan ko wani gida a wuri kaza shi ma ga takardun na baki shi akwai abu kaza akwai abu kaza in dai akwai wadata ka zo mai alheri ka aure ta kafin ka ma tare da ita gaba ɗaya wala Allah ka ji labari a wata matsala ana ganewa sai ka ga to maimakon maganin kada a yi kar a kar a fara to kuma kana jin nauyin iyayen ko akwai mutunci sai ka rabu da ita tun kafin a zo a tare tun da an riga an ɗaura aure sai wani abu ya bayyana gare ka jama'a muna fahimta wannan tana da wani ciwo ko tana da wata matsala sai ka sake ta to duk da haka ana so ka gwada cewa kai musulmi ne kai mabiyin annabi muhammad kai mata alheri da yawa kai mata abin kirki kai mata abubuwa haka annabi yake yi eh annabi sallallahu ya auri wata mata sai ta gamu da mai dubaran mata aka ce idan annabi ya shigo ɗakin ki ki ce a'udhu billahi minka ita bata san tarko bane na mata yana zuwa ko ta ce a'udhu billahi minka annabi ya ce to laqad ustubi bi azim lalle kin nemi tsari da babba Allah babba ne ya isa a nemi tsari da shi tunda kin nemi Allah ya tsare ki daga ni annabi sai ya sallame ta ana ganewa daga ta yi asara ba yadda za a yi ta samu muji kamar annabi bare wanda ya kai annabi bare wanda ya fi annabi kaga ta yi asara shikenan annabi ya sallame ta ya haɗa mata da abubuwa abubuwa da yawa shikenan aka maida ta gida wasu suka ce har ta koma ga Allah ba ta yi aure ba ana gane wannan yawwa ku koya wa ku dubara musamman in za ta shiga gidan kishiyoyi ta tafi da kwakwalwa da hankali da tunani hmm. an fahimta ai to kaji Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wasarrihuhunna sarahan jamila ku yalwata musu yalwatawa kyakkyawa idan ka karanta al-misbahul munir fi tahdhib tafsir ibn kathir i'dadu jama'ati min ulama na shi al-mubarak furi a cikin sautar talaq yake cewa daga cikin hikima la'alla zawju yandamu ala talaqiha ta yi wannan miji yayi nadama akan sakin matar da yi to ga ta a ɗakin shi dama Ba ta koma gida ba fa yakhluqullahu fi qalbihi raja'atiha sai Allah ya sanya mashi son ya dawo da ita sai ce je ki kai mu ruwan wanka shikenan karatun an gama wancan eh kawo min abinci shikenan ko na maida ki amma dai ki gyara halinki ba ke bace kika jawo an fahimci wannan sai ya ce ya maida ta matsalar ta wuce an gama amma in ta koma gidan baban ta yiwu matsala ita da shi a warware a waya baban ya ce sam sabon jidali ko a ta kiran 'yan sulhu tim daban-daban na yan sulhu ana zuwa ana zauna da baban inda bata je gida wafa shi yasa Allah ta'ala ya ce in ma kun sake su la tukhrijuhunna min kar ka kore ta gida wala yakhrujuna su kuma katte ta ta fita illa an ya'tina bi fahishatin bayyina sai dai in ta zo da alfasha an sake ta tana chatin da maza ko tana fira da maza kana ji ko tana shigo da namiji ko tana zuwa da abubuwan da basu dace ba ko ko harshen ta ya kara tsawo tana zagin uwar miji ko tana zagin ƙannan miji ko yayansa ko matansa a daga nan sai a dauke ta a maida ta gidan babanta can ta ci gaba da zagi kila can ta koyo shi an fahimta ai ta ci gaba a can idan lokaci ya yi sai a san yadda za a yi da warwarewa shari'a musulunci shari'a mai daɗi ana gane wannan abin da ya sa muke shan wahala saboda rashin bin shari'a yauwa kar kai tsammanin akwai wani mutum da zai zo ya kawo maka mafita akan matsalar da ake ciki wallahi sai mun ba Allah ba wanda zai iya kawo mafita akan matsalar da ake ciki musamman demokradiyya daga nan zuwa ranar tashi alkiyama ba za ta taɓa zama mafita ba na sha faɗin wannan duk wani shugaba in ya zo sai dai ya zo da irin salon shi wani ya zo da yunwa wani ya zo da tashin bom wani ya zo da harbe-harbe kowa dai da irin nashi matsala <laughs> to da gani mana kowa da matsalar da zai zo ita zage shi wallahi mutum ko mahaifinsa ya zaɓa. na yi muhadara a garin nan lecture akan wani ko mahaifinka ka zaba ba a daɗewa ka koma zagin shi da za ka zaɓi malaminka da ake cewa malamai su shiga siyasa ko muna cewa a'a ana malamai su shiga siyasa ba ka ake faɗi ba wallahi ba daidai ba ne wallahi kuskure ne shigan malamai siyasa babba kun ba za mu daina faɗin wannan ba kuskure ne babba malaman su tura ɗalibansu amma yanzu misali da nake zaune a nan idan kuka tabbatar pdp nake yi duk abin da zan faɗa in kana apc ba ka yadda haka ne ko ba haka ba idan kun tabbatar apc nake yi duk abin da zan faɗa ɗan pdp bai yadda ni kuma saƙona na allah ne ina so ne kowa ya karɓa ashe kenan bai dace ni in tsaya takara ba amma ba laifi cikin almajirai na in nuna wani in ce wane iya eh tsaya mana takara ka tare mana wuri kaza amma malami fitacce yanzu ka ce shek daurawa ya tsaya takara don Allah akwai mutunci a ciki akwai adalci wallahi yana tsayawa takara da awashi ta mutu hatta karuwa za ta iya hitowa ta zage shi da sunan sukan adawa dan daudu ya fito ya zage shi da sunan sukan adawa irin dr sani rijiyar lemu irin eh, abin da professor mansur da ire-iren manyan malamai don haka masu cewa malamai ku shiga siyasa kuna kan kuskure ɗalibai dai su shiga siyasa wanda ba su zama fitattu ba amma fitaccen malami shigansa siyasa asara ce ga addini kuma haɗari ne ga addini kuma babu abin da za a samu sai durƙushewa al'amari akwai malamin da in ya ba da fatawa duk ƙasan nan yau za a karɓe ta don Allah ya shiga siyasa ya gani in ya magana za a saurare shi eh bai dace malamai su shiga ciki ba malamai su zauna masu ba da mai shawara yanzu idan aka san cewa ina goyon bayan afga jam'iyyar afga sai na je zan ba shugaban ƙasa shawara a kan matsalolin da ake ciki don Allah me zai ce mu Ɗan adawa kawai ya zo dan afga ya zo ko ba haka ba ya jama'a wato kullum in aka zo irin wannan gaba ina son mu fahimci cewa musulunci shine mafita duk mai so ya kawo wa duniya mafita ya yi ƙoƙari a ɗabbaka tsarin musulunci ko directly a ce an koma shari'ar musulunci ko indirect a shigo da musulunci ta ƙasa kamar yadda in ka karanta littafin da ake ce mushkilatu da'awa wa da'iya na fatahiyya kan wato uh, problems faced by the da'awa and da'iya na fatahiyya kan ya yi bayani wato malami ne current malami wanda ya bayani akan matsalolinmu musamman in ka karanta chapter 14 inda ya bayani akan our organizational diseases sai magana akan shura wanda ake kwamfiyarin shura cewa ita ce eh, majalisa ya ce a'a shura daban majalisa daban ana gane wannan kuma ya bayani akan demokradiyya kawai muna shiga ciki ne yanzu a demokradiyya nan ba muna da wakilai ba 'yan siyasa suna mana amfani su ne wakilanmu akwai abin da suke mana 'yan siyasan nan ba za mu iya wa kanmu ba Kun ba karamin taimakon mu suke ba akwai inda za a tashi za a cuce mu mutum ya tashi a yi damba da shi a ji masa ciwo kuma a kanmu yake yi ashe kaga yana da me yana ba mu gudunmuwa amma abin da muke faɗi ba za ta taɓa zama mafita ga bil adama ba sai tsarin da Allah ya aiko annabi Muhammadu da shi na alƙur'ani shi ke iya zama mafita ga bil adama shi kun banci magana amma ita kuna iya wakilci in an tashi rabon kuɗin ƙasa kar a cuce ku ko ci haƙƙin ku in an tashi rabon tsarin jawoyi kar a ƙware ku Shi ne abin da muke faɗi amma ka ce malami ya je zauna babban malami ya shiga siyasa yana abga ana abga ana kaza ana fawa kaza wannan wannan wulakanci ba mai da wannan ba ba za mu taɓa yadda da wannan ba kuma ko da za a yi ta ja da mu za mu yi ta faɗin wannan har Allah ya sa a fahimce mu kuma waɗanda kake nunawa ba mu kawo sunan kowa kana nuna ai suwana sun shiga siyasa da suka shiga mutuncin su karuwa yayi ko rushewa yayi wallahi rushewa yayi a cikin magana goma da in suka yi da za a karɓe ta yanzu wallahi takwas ba a karɓa waɗanda suka rage suna ganin mutuncin su sai ire-iren mu da muke da riga ɗaya domin dillalin wada shi ya san kuɗin jariri ko ba haka ba tun da dai malamai ne masu wa'azi ɗan uwanmu to mu ba mu yadda a ci mutuncin su kuma ba muna ba su kariya ko da ko mun san abin da suka akwai kure cikin shi kuna fahimtar wannan amma dai wato kalmarsu ƙarfin kalmarsu ya me ya yi ƙasa wannan shi ina am baina ana abin na wai ka ce wani ana ana ana to mu muna jin tsoron faɗin magana ne me za mu ji tsoron faɗi me kake ganin za mu ji tsoron faɗi idan mun gaya wa shugaban ƙasa mun gaya wa gwamna to sai malami ne zai gagare mu gaya mar gaskiya shi da bai da prison mun gaya wa mai prison mai yan sanda mai sojoji duk mun faɗa mar shugaban sojojin ma mun faɗa mar sai da bai wuce a faɗa mai ba mutum ne da ya fita daga cikin mu soja ba ɗana bane ba ɗanka bane ba kani na bane ba kanin ka bane ba wa na bane ba wanka bane ko ba su bane sojojin yan uwanmu ne to me a ciki yan siyasan nan ba kani na bane da kanin ka ba wa na bane da wanka ba dan uwa na bane da naka suka je suka zama yan siyasa ko ko wasu ne daban aka siyo su daga wata ƙasa jama'a ana gane wannan shi yasa kullum karanta abin da malamai suka faɗi hatta yayi bayani yake cewa the people in democratic systems are their own rulers through a regime which they themselves make But in Islam, the people are governed by a system which was revealed, which they cannot modify or replace, whatever the condition may be. You are the ones to change, not the system. Musulunci nan, ku ne za ku canja, ku ne matsala. Demokaradiyyar nan ba zuwa kuka kuka aro ta ba? Ko da tura suka same mu a Najeriya sun same mu da system. Muna da mai unguwa, muna da sarki, muna da dagaci, muna da kotu, muna da system. Mu system ɗinmu yana aiki. Inyamurai ne aka samu ba wando, mu kuwa an same mu riga da wando da malin malin ko ba haka ba ko da aka same mu sama da shekara dubu muna musulunci for more than 1000 years akwai musulunci a Najeriya muna da mai yin shayi wanda ke yin kaciya kuma mun san me amfaninsa cikin mu muna da makeri mun san me amfaninsa cikin mu muna da majema wani nan bai san majema ba musamman haifafun Abuja muna da makera muna da majema jama'a duk muna da wannan sama da shekara 1300 tarihi ya gwada akwai musulunci a jihar borno shekara 1100 da wani abu akwai musulunci a jihar kano ashe mu muna da tsari Ba ture ba abin da ya kawo mana sai rudani da yana so sai mu ci gaba da tsarin kawai ya kawo mana ilimin mu dan kara amma sai ya rusa iyayenmu ya kashe na kashewa ya wulakanta na wulakantawa sai ya kawo wannan tsarin shi wancan fatahiya kan a cikin littafin problems faced by the da'awa an da'iya ya kawo wannan shi yasa wani da ya rubuta littafi ce democracy a religion democracy a religion saboda komai tsarin sa daban ne wani kuma ya ce the doubt regarding the ruling of democracy in islam shi yasa yake cewa leadership in islam yana da bambanci da demokradiyya mu ba ma shugabanci irin na demokradiyya shugaba ya ce e ko a'a wani ya tashi ya ce kaza saboda ai demokradiyya ke baka isa ba sannan mu kuma ba dictatorship muke yi ba ana ganewa ai ba dictatorship in islam sannan ba democracy in islam muna nan in between dictatorship da me da dan demokradiyya matar kama ita gama magana banza saboda tsari ne na banza mu musulunci ba haka muke ba yake cewa leadership in islam the leader in islam possesses full authority to direct the affairs of the ummah although he is compelled to consult and find out the opinion of the competent authorities in the ummah ban ji ba a koyo ni wallahi koyo nake wallahi koyo nake ni Allah koyo nake ku lura da wani abu a'a ai ina na narration nake na abin da ya faɗa ba ni na faɗi ba eh ka ji abin da ya faɗa the leader in Islam possesses full authority to direct the affairs of the ummah shi ke da full authority in demokradiya ko shugaban kasa bai da full authority ko ba haka ba shi ko wannan possesses full authority to direct the affairs of the ummah Although he is compelled to consult and find out the opinions of the competent authorities in the Ummah, that is ulama, da me, da wa'inda suke masu ilimi. The final word after consultation lies with the leader, not with the majority. Majority carry the, the vote, wannan a demokradiyya kenan. Idan malamai goma suka zaɓe ka, 'yan daudu casa'in suka zaɓi wancan sai su ce, "Eh mun kada su." Musulunci ba haka ba ne. Ke za ka ce, competent abin nan ba kowa ba ne jama'a kuna ganewa muna yi ne bisa lalura muna yi bisa me lalura sai zuwa a ta kawo abin nan wai malamai su shiga cikin siyasa ai siyasa musulunci ya zo da ita gaskiya ne ka karanta littafin da ake ce ma a siyasatu shar'iyya fi islahin ra'i wa ra'iyya siyasar musulunci ta shari'a wanda ibnu taymiya ya rubuta ka karanta a turukul hukumiyya fi siyasati shari'a kuma mu muna faɗin wannan don Allah a gayyato mu a duk inda ake so a gayyace mu duk da ba mu jin turanci ba mu iya ba amma za mu jagwalgwala mu kara cewa demokradiyya has failed democracy has failed ko kuma at least our politicians sun zube kai demokradiyya ba inda ta kai gaci a duniya mu gwada musulunci ko da na 6 month mu gani shi musulunci bai hana mace ta yi makaranta ba ta koyar mace na iya zama profeso wanda da leadership of islam ta zama profeso ta zama tana ba da lectures kuna ganewa yanzu ba ana magana kan ɗiyar shek ja'afar ba tana tafsiri da sauransu ko kai ka ta surutunka mata nawa suka koyar a can magabata imamu malik ya karatu wajen sama da mace saba'in raɗa take mai koya mai take ya mutane magana wai ta ta ci gaba da tafsirinta amma ta shiga musulunci da take yayi daidai kuma ai karatu a kiyaye duk inda za a karatu ba wani abu na rangwada karatun ko za a zuba ta yi daidai jama'a muna gane wannan babu inda musulunci ya tauye mace duk inda aka tashi abin da suke kawo as a point cewa musulunci ya takura mata haka suke faɗi musulunci ya takura mata ya cuce ta ya sa ma sai ta saka hijabi bai ba su yanci ba haka ake faɗi in ka karanta wancan littafin kai subhanallah ga nan da hijab why yau karatun na yaran naku ne sunan littafin kenan da hijab why shi ma ya faɗa ce extraordinary consideration has been given by the islamic law to women's affairs sai ce such considerations are sufficient to protect her chastity, to honor her, and to secure her position in life. The restrictions placed upon her regarding her dress and the display of her beauty and ornament is only to guard against all ways of corruption arising from such dazzling displays. What Islam has established is not a restriction on the freedom of women but is a firm protection for her from falling down to the lowest level of humanity dan ka ta zama kamar akuya ita ce tsirara ke mutum ce sai Allah ya rufe laqad karramna bani adama wa hamallahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati musulunci bai da yan talla ni wallahi ina mamakin turancin yan boko don Allah ku fito da turancin nan ku taimaki addini wallahi da mu muna da turancin nan na gaske ko shiga za mu ko ina to babu duk kame kame ne muke yawa yan boko ku fito da turancin ku a haɗa ƙarfi da ƙarfi a yaɗa musulunci mu sai shafi guda a jarida mu buga mu ce what do you know about islam wace tambaya gare ka game da musulunci tambaye mu ka sai mana awa ɗaya a gidan rediyo duk mai so ko zagi zai ya zagi musulunci ya kira ya zaga muna ji an fahimta yi. a cikin abin da yake sai mu gaya mar hanyar gidansu to amma me ba a yi ba a yi in ma an samu inda suke comparative religion a cikin mu ma suna fahimtar da musulunci da wannan motar da za su hau su je wa'azi rasawa suke ana ganewa motar da mutum zai hau ya tafi wa'azi ana waki rasawa ake ina jin malam mun baro gida yau karfe uku ta wuce ko da kusan minti ashirin idan mota haya zaka je mota hudu zan hauta kawo nan in baka da motar zaka zo wa'azin ma zai yi ne to kuma an tashi wa'azin sai ka je ka wurgar da mota sai an tashi tafiya wa'azi to amma wani idan ya game wa'azi a mota eh subhanallahi yadda ka sanya mutu da ba ka sani ka mutu dan baka da amfani zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam baya hawan taguwa annabi baya hawan raƙumi ba shine mafi girma abin da ake da shi a lokacin ba ya jama'a wallahi muna da jagwalgwalan da ke cikin mu ya yawa ire-iren waɗannan abubuwan lokaci hana ni ma karatun suke da zaran an faɗi gaskiya sai mutum ya tada jijiyar wuya har gobe muna ƙara maimaita wannan siyasa ba ta malamai ba ce har gobe wai sai mutum ya ce maka fasto ya tsaya kai wata nan zan muku karatu akan bambancin fasto da malami ina ji muku bayanci bambanci ba alqur'ani ya tabbatar maka da fasto makareci ne yana cin kuɗin mutane da ƙarya kuma su ma sun gani yanzu akwai fasto mai jirgin sama malam duk malamanmu da muke zagin su muna cewa sun yi kuɗi iyakaci ka ga malami da mota prado ba shi kenan ba ita ma bashi aka yi zai iya kawo wanda ya bashi kamar yadda aka bamu mota hawa wane ya bayar don a yi aikin da'awa shekara da ta wuce yanzu motar da aka bani 406 a masallacin da aka ban ita da ita ne ta aikin har wannan watan ya kare jama'a kun fahimta ita aka sai da aka narka aka kakkara aka samu wannan kowa shine ba ashe kaga tawa ba sata na yi ba amma fasto fa sata ce fasto yana da private jet ko ba haka ba to wannan dan duniya ne ya za comparing dan duniya da malami malakun kai fata hukumun babu babu haɗi ba haɗi gaba ɗaya fasto daban malami daban su ma sun sani malam ba ni tsammanin akwai wani malami mai kuɗi a ƙasar nan malami dai mai kuɗi da wuya sai dai mai ɗan abinci fa ne akwai malamai masu ɗan nace fa ne duk barazana ce kaga malami an bashi sadakar riga wani je ya ko riga da malam mali ya ba malami sadaka in malami ya ka ya zo na kumbura ya dauka sadaka riga aka bashi in ka matsa mai sai ya gaya ma wanda ya bashi <laughs> ana ganewa amma su ba haka bane idan fasto ya tsaya takara ya dace ya tsaya domin rigima ce ake akan duniya shi ko dan duniyan ne amma malami ba dan duniya bane amma insha Allah za a samu lokaci wadace zan muku bayani yadda za ku fahimta bambancin malami da fasto kuma ba mu hada ana fahimta wannan ai siyasa mu kyale wa 'yan siyasa illa abin da nake so mu yi shine malamai su haɗa kai da 'yan siyasa kar malamai su yi nesa da 'yan siyasa su yi kusa da su saboda su rika ba su shawara suna nuna musu daidai da kuskure ko kuma ku daina zagin malamai don sun yi kusa da 'yan siyasa wannan shine gyaran kawai da ne nake ganin zamu malamai su yi zama suna kusa da 'yan siyasa kuma ba lalle bane in ka gaya ma shugaba kuskure goma ya gyara duka zai iya gyara ɗaya ko biyu saura bai gyara ba amma ai ka fita ka yi bakin yinka amma malami to ko dai ni din nan da ko unguwan nan ba a sanni ba idan na fito takara matsala ne ana gane ai kuma na sha gaya wa mutane wannan har yanzu ina nadama na taɓa yin takara ni kuma ina limamin juma'a amma wallahi har yanzu nadama abin nake yi law adabiyar zaman ilal wara'i ma fa'altu wallahi da zamani zai koma baya da ban yi haka ba wallahi azim saboda illoli to wai ni da ne takara ni fa na yi takara na yi gwagwarmayar siyasan nan ɗan siyasa ne ni ɗan takara wai ni ne zan maka bayani ko kai da baka taɓa shiga ba kana haushi a waje fi sabilillahi malamai dole su shiga siyasa to an ƙi shiga Allah ya gyara zakatan ba za a shiga siyasa ba kuma insha Allah malamai ba 'yan siyasa ba musamman irin wannan demokradiya amma 'yan siyasan mu muna musu fatan alkhairi ba za mu rika zagin su ba za mu tsine musu ba kar su lalace muna musu fatan alkhairi kuma mu a gurin mu ba jam'iyya da ta jam'iyya ba jam'iyya musulma ba kafira wannan ba za mu kare da wannan kuskuren ba jam'iyyu gaba ɗaya hukuncin su ɗaya ne mutum ake zaɓa na kirki ya fito a afga